Tarihin Afirka Jama'a mu da yau da kuma sake saduwa da ku a cikin wani sabon shiri na tarihin Afirka, inda muke baku labarai dangane da wasu fitattun mutane a nahiyar. Ba wanda ke da 'yancin shafe tarihin wata al'umma domin kuwa al'ummar da ba ta da tarihi tamkar al'umma ce da ba ta da ruhi. pays produit suffisamment Ƙasarmu na iya samar da abincin da zai wadatar da al'ummanmu, muna iya samar da abincin da za mu sayar a waje, amma kai co, saboda rashin tsari har yanzu muna miƙa ƙoƙon bara ga ƙasashe masu hannu da shuni domin taimaka mana da abinci. taimakon abincin da suke bamu na zama cikas wajen hana mu samun ci gaba wannan tallafi da ake bamu ba komai yake cusa mana ba illa muguwar ɗabi'ar zira ido kullum sai an bamu tare da cusa mana tunanin cewa ya kamata a taimaka mana shekaru hudu kaɗai ya yi akan karagar shugabancin ƙasar shi amma yau fiye da shekaru talatin 'yan kasar da ma yawancin matasan afirka da 'yan gwagwarmaya a yankin latin amurka na ɗaukarsa a matsayin mutumin da ya yi fice a karni na 20 matar sunan shi kawai kan haifar da bege da kuma girmamawa a gare shi akasari na kallon sa a matsayin wani shigo na yaƙi da 'yan mulkin mallaka da masu ra'ayin jari hujja wanda ke fatan a koma ga rayuwa irin ta ainihi kuma ta gaskiya Thomas Sankara shekaru da dama da samuwar wannan shiri da ke dubi game da mahimmancin abubuwa na tarihi da suka faru a nahiyar Afirka. Tarihinsa ne masu saurare ke matukar tambaya. Saboda haka yanzu ga tarihin rayuwar Captain Thomas Sankara. La révolution est victoire Juyin juya hali nasara ne, sannan rashin nasara ne ke sa a yi adawa da juyin juya hali. Ya ku abokan tafiya, kowane salo na mulkin mallaka muna adawa da danniya da babakere, muna adawa da ɗaliban da aka cusa wa mummunan ra'ayi a game da ƙasashensu. Muna adawa da ɗalibai marasa ɗa'a da rashin son aiki, muna adawa da malaman da ba su da cikakken ilimi, muna adawa da masu adawa da juyin juya hali. masu son bata tafiyar makarantarmu muna adawa da masu nuna girman kai muna adawa da mujiyar da ke mana kallon reni muna adawa da attajirai da ke cike da tsoro ba masu ba masu ba masu to na gode sosai abokan tafiya abba abba da shi Na zo ne albarkacin wannan haɗuwa karo na talatin da tara sunan wata al'umma wacce kamar yadda tarihi ya nuna ta hanyar abin da ta gada daga iyaye da kakanni. kuma a cikin ƙasarta ta gado wadda ta yanke shawarar dogaro da kanta a kan dukkanin abin da ya shafi ci gabanta ko akasin haka ba tare da wani daurin kai ba. Ina wannan jawabi ne da sunan kwamitin juyin juya hali na Burkina Faso don bayyana ra'ayin al'ummata a kan matsaloli da kuma batutuwan da ake tattaunawa a kai, musamman ma a wannan lokaci na ƙarshen ƙarni na ishirin. Kawunan ƙasashen duniya ke ƙarar rabuwa lokacin da ake wasa da hankulan al'ummar ƙananan ƙasashe, inda manyan ƙasashen duniya ke haddasa baraka a tsakanin ƙasashe domin cimma muradunsu ta hanyar amfani da 'yan bindiga daɗi domin yin wasosu ga albarkatun ƙananan ƙasashe duniyar da manyan ƙasashe babu ruwansu da dokokinta suke amfani da 'yan daba da ke kowace irin safara har ma da ta makamai. Et organisant A wannan rana ta goma sha hudu ga watan Oktoban 1984 ne, albarkacin taron babban zauren majalisar ɗinkin duniya karo na 39 shugabannin ƙasashen duniya za su san kowaye wannan ɗan juyin hali wanda shekara ɗaya a baya lokacin da ya karɓi jagorancin ƙaramar ƙasa a yankin yammacin afirka wacce ake shan wahala wajen gano ta hatta akan taswirar duniya ya dukufa wajen gudanar da ayyukan da za su sa a san shi wanda ke saɓawa al'adar hulɗa da manyan ƙasashen yamma Kyaftin Thomas Sankara baya jin tsoro wajen sukar lamirin kasashen yammacin duniya waɗanda a can baya babu shugaba na wata ƙasa ta Afirka da ya isa ya yi magana a kansu. ku ba ni dama ku da kuke saurare na domin furta waɗannan kalamai ba wai ina magana ne da sunan ƙasa ta burkina faso kawai ba ƙasar da nake matuƙar ƙauna ina magana ne da sunan dukkan wani da ke jin zafi a wani ɓangare na al'umma da manyan ƙasashen duniya musamman irin mutanen da ke rayuwa a cikin yankunan share wuri zauna ba don komai ba sai don kawai saboda suna buƙar fata ko kuma al'adunsu sun bambanta da juna waɗanda matsayinsu a rayuwa da kaɗan ya ɗara na dabbobi. Ina jin baƙin cikin kisan kiyashin da aka yi wa Indiyawan daji ana wulaƙanta su waɗanda aka killace tsawon ƙarnoni a cikin wasu dazuka saboda kada su nemi kowace iri daga cikin haƙoƙinsu tare da daƙile dukkan wani ci gaba da al'adunsu da suke matuƙar farin ciki da alfahari da su ta hanyar hana su cuɗanya da sauran al'adu ciki har da na 'yan mamaya. Ina magana da sunan marasa aikin yi a cikin wannan tsari na rashin adalci inda ba mai jin daɗi sai mai kuɗi. Ina magana da sunan matan duniya baki ɗaya da ke baƙin cikin wannan tsari na ci da guminsu. Muna jira a samar da dukkan wata shawarar da za ta sa matan ƙasashenmu su yi rayuwa mai kyau. Muna iya baiwa ƙasashen duniya misali tsarinmu a Burkina Faso inda mata ke da matsayi a ko'ina cikin cikin harkoki kama daga gwamnati zuwa sauran fannonin al'umma a burkina faso wannan cin fuska da rashin da'a ga amurka mai masaukin baki bai tsaya a nan ba bayan jawabinsa da yake sukar kowane salo na mulkin mallaka safarar makamai da siyasar wariyar launin fata a afirka ta kudu da masu goyon bayanta haka da siyasar faɗa ba cikawa ta ƙasashen yamma a wannan karon ya soki wani fanni da ke raba kawuna wanda ko kusa shugabannin afirka ba sa taɓowa wato batun isra'ila da yanayin yankin falasinawa. Mais la recherche de la paix va de pair avec l'application ferme batun zaman lafiya na samuwa ne idan an mutunta dokokin ƙasa da ƙasa na baiwa yankuna 'yancin kansu. A wannan ɓangare akwai butun ƙin gaskiya. Wannan ƙin gaskiya ƙiri-ƙiri na faruwa ne a yankin gabas ta tsakiya da nuna rashin adalci na jiji da kai da nuna fin ƙarfi na ƙaramar ƙasa wato Isra'ila wace sama da shekaru 20 tare da goyon bayan Amurka na ci gaba da ƙin mutunta dokokin ƙasa da ƙasa. Kada a manta da tarihi domin ba da jimawa ba ne aka yi wa Yahudawa kisan ƙare dangi ta hanyar jefa su a cikin murhun wuta shin wai har sun manta da ukubar da suka sha ne kuma ita ce kuke aikatawa ga al'umma? Tabbas, muna ƙaunar al'ummar Isra'ila saboda ƙwazo da sadaukarwarsu a jiya, kada Isra'ila ta ɗauka cewa zaman lafiyar lafiyarta ya alaƙantu ne da ƙarfin sojanta da Amurka da ke tallafa mata. yana da kyau Isra'ila ta dinga nuna halayya da za a mutunta ta kamar sauran ƙasashen duniya. A wannan dandali za mu miƙa cikakken goyon bayanmu ga maza da mata 'yan gwagwarmaya na kyakkyawar al'ummar Falastinu. Yayin da a wannan bene wato ginin Majalisar Ɗinkin Duniya da ke tsakiyar Manhattan wasu na murtsake fuska saboda kalaman da ya furta, shi kuwa Thomas Sankara na cike ne da farin ciki. duk da cewa ya san ya taɓo abin da ya fi ƙarfinsa kamar yadda ake faɗa tamkar ƙuda ne akan wutsiyar giwa burinsa ya cika na zama kakakin marasa murya daga wannan lokaci ya shiga yaƙi da duk wani salo na mulkin mallaka da yake bayyana shi a matsayin rashin adalci a duk wata haɗuwa. Mulkin mallaka ban mu yarda ba, mulkin mallaka ban mu yarda ba. wariyar launin fata ban mu yarda ba fatanmu shine samar da ɗaukaka ga al'umma a dan ƙaragamar mulki ga al'umma za mu kare ƙasarmu a cikin jajircewa kuma za mu yi nasara na gode abokan tafiya dama kwanaki kaɗan kafin wannan taro thomas sankara ya ƙi mutunta duk wasu ƙa'idojin diflomasiyya inda ya kai ziyara a shahararrar unguwar nan da ake kira da suna harlem ta baƙaƙen fata zalla 'yan asalin Amurka da 'yan cirani da suka zo daga Afirka. Wannan ziyara ta zama mai matuƙar muhimmanci da ke cike da tarihi, kasancewa karo na farko da wani shugaban Afirka ya kai a wannan unguwa. Wace magabatan Amurka ke ɗaukar matakai na hana shugabannin Afirka kai ziyara a can. A wannan rana ta uku ga watan Oktoba 1984, ɗakin taro na Harriet Tubman shaƙe yake da jama'a ba masokar tsinke. don sauraron wanda suke kira ɗan siyasa. Fiye da awa ɗaya zai ɗauki hankulan mahalarta da jawabinsa wanda a ciki yake furta kalmomin Ingilishi irin su yes, right, it is true, tare da baiwa baƙaƙen fata shawara game da yadda ya kamata su kaɗa ƙuri'unsu a zaben ƙasar Amurka. dole mu yi gwagwarmaya gwagwarmayar da za ta fitar da mu daga danniyar mazaje da babakere wasu baƙaƙen matsorata ne sun gwammace wa ci gaba da kasancewa ƙarƙashin farar fata irin waɗannan suma ma abin yi wa Allah waddai ne kuma ya kamata a yaƙe su saboda mu yi alfahari da kasancewar mu baƙaƙe. And uh, Souvenez-vous, Ku tuna cewa yawancin 'yan siyasar Amurka ba sa tunawa da matsalolin baƙaƙen fata sai a jajibirin zaɓuka. Jawabin Thomas Sankara a wannan rana dai ya gamsar da baƙaƙen fata waɗanda ke cike da farin ciki. Daga wannan rana baƙaƙen fatan sun bayyana cewa duk wani shugaban ƙasar Afirka da zai kai ziyara Amurka to wajibi ne fa ya fara ziyara da wannan unguwa ta Harlem saboda. White House da ake cewa farin gida da ke zama fadar gwamnatin Amurka, muna mu farin gida shine unguwar baƙaƙen fata ta Harlem. su matasan afirka na matuƙar sha'awar ra'ayinsa ta hanyar bibiyar jawabansa da ke zafafa batun neman 'yanci da suka saba wa jawaban sauran shugabannin nahiyar afirka shin waye wannan matashin kyaftin da ke sanye da kaki da kuma hular soja mai launin tsanwa wanda watanni kaɗan a baya ya yi kaca-kaca da shugaban faransa François mitterrand saboda ya karɓi bakuncin shugaban afirka ta kudu a birnin paris wato peter bota Wai wannan matashin kyaftin ɗan shekaru 35 a duniya da yanzu haka jami'an leƙen asirin ƙasashen yamma suka fara sanya ido a kansa wanda ya canza wa ƙasar shi suna. Duk bawan da bai iya gwagwarmayar neman 'yancin kansa ba, to lalle bai cancanci ɓata lokaci kan makomarsa ba kuma babu wanda zai yi masa wannan kokowa wannan bawa shi kadai zai yi kokowa da halin da ya samu kansa kar ya yi tsammanin cewa iyayen gijinsa da ke rada masa cewa za su yantar da shi za su cika masa wannan alkawari saboda gwagwarmaya ce kawai za ta iya yantar da mutum Seule la lutte libère. wanda aka haifa ranar 21 ga watan Disamba 1949 a garin Yako da ke arewa maso tsakiyar kasar Otvolta. Thomas Sankara ya fito ne daga tsatson uwa 'yar kabilar Mosi mafi yarin jayi a kasar, sai kuma mahaifi Bafulatani ya fara makarantar firamare ne a garin Kaya. Mes chers compatriotes ya ku 'yan mu ta Hot Volta a wannan rana ta biyar ga watan Agustan 1960 daga bakin karfe sha biyu na dare a kan kudirin kare hakkin ɗan adam na samun 'yancin kai samar da daidaito tsakanin juna da kuma 'yan uwantaka ina mai farin cikin ayyana mai samun 'yancin kan ƙasar hot volta Thomas Sankara yana makarantar firamare ne lokacin da Mauricio Mego ya ayyana samun 'yancin kan ƙasar daga ƙauyen Kaya sankara ya tafi birnin wagadugu don shiga makarantar sakandare ernest noma drago wani makusanci ne ga iyalan sankara ah, matashi ne kamar kowane matashi mai son karatu sosai mai yawan tambaya domin ya gane abu cikin gaggawa a ɓangaren wasannin yara kuwa da mun fara sai ka ga ya nuna shine jagora baya son yawan surutu amma duk lokacin da zai ba da ra'ayi kan wani abu ko shakka babu zai gamsar da jama'a. Hanyar da wannan matashi zai ɗauka wanda mahaifinsa tsohon soja ne da ya yi yakin duniya na biyu. Bisa dukkan alamu tun farko ana son ɗora shi ne akan hanyar aikin soji. Ya shiga makarantar koyon aikin soji ta garin Kadiogo bayan ya yi nasara a jarrabawar shiga makarantar gaba da sakandare. Yana wannan makaranta ne aka fara juyin mulki a wannan ƙasa. Abdulsalam Kabore ɗaya daga cikin abokaninsa. Ɗalibi ne kamar kowa kuma bai son nuna kansa sai idan akwai wani tsari ko aiki ne da za a gudanar. A wannan fage duk lokacin da ake wani abu, to za ka tarar cewa yana nan. In kuma ana bukatan kawo sauyi ko zamanantar da abu kamar shirya fareti, Thomas na nan. Bayan kifar da shugaba mai Mego daga karagar mulki, sakamakon zanga-zangar ma'aikatan kwadugo da kuma sauran jama'a zargin da ake masu na cin hanci ga abin da Mauricia Mego ke cewa. Ni ne na farko da na yaba kafin ministoci na da yadda juyin mulkin yawa kana cikin ruwan sanyi, kamar yadda babban birninmu ya daɗe cikin kwanciyar hankali. Tsawon kwanaki hudu an tayar da jijiyoyin wuya sosai, amma ko alama ba mu buƙaci amfani da karfin da ke gare mu ba salin alin komai yawa kana ba tare da zubar da jini ba don kada mu kasance na farko a ƙasar hot volta da za a ce mun karya dokar kyautata zaman tare da mutunta juna shi yasa nake cikin farin ciki babban hafsan sojan ƙasarmu da ke zagaye da sauran sojoji da suka shirya wannan juyin mulkin cikin ruwan sanyi da yawuna muka yanke shawarar ɗaukar hanyar da ƙasarmu za ta ci gaba mu da muka tafi ba mu rike kowa a zukatanmu ba ballantana a ce za mu yi ramuwar gayya. Kamar yadda aka san mu 'yan ƙasar Haut Volta, babu wani zagon ƙasa daga gare ni ko daga ɗaya daga cikin tsofaffin ministoci na. waɗanda muka rasa mulki ga sabbin mahukunta waɗanda suka yi mana juyin mulki sun birge ni saboda an hana zubar da jini Haka ne shi ma kanar sangal wadda na sani sosai ya yi komai a cikin ruwan sanyi A karan farko kenan da sojoji suka yi juyin mulki a wannan ƙasa, Janar Sangula Lamini Zana ya canji shugaba Maurice Yamigo a jagorancin ƙasar Otvolta. A lokacin Thomas Sankara na da shekaru goma sha shida a duniya. Yana ɗan shekaru ishirin ne ya tafi makarantar horon ƙwarewa aikin soja ta Ansirabe da ke ƙasar Madagascar. Sojojin da suka yi juyin mulkin sun yi alkawarin mayar da mulkin ƙasar hannun farar hula ba da jimawa ba. a wajen thomas sankara kuwa babu abin da ya canza ta fannin wahalhalun da al'ummar ƙasar ke ciki tun farko muna a shekara ta dubu da da tara saba'in matashin hafsan sojan da ke yawan karatu da kuma bincike-bincike da nazari ya fara mai da hankali zuwa ga harkokin siyasa harkar kaddara da kuma tarihi yana kasar madagaskar ne zai ga juyin juya hali na biyu inda al'umma ta kori magabatan da ke mulki tare da ɗora soja akan karagar mulki a nan muna shekara ta 1972. Muna jami'ar Charles de Gaulle da ke birnin Antananarivo tun tsakiyar watan Afrilu, ɗaliban jami'ar da ke samun goyon bayan 'yan uwansu na sakandare na yajin aiki. A daren sha ɗaya zuwa sha biyu ga watan Mayu, shugaba Philibert Tiranana ya zaɓi yin amfani da ƙarfi don murkushe zanga-zangar ɗaliban. Ya sa an kama tare da tsare dalibai kusan 400. A filin da ake kira da suna dandalin samun 'yancin kai, dakaru da ke kare shugaban kasar ne suka bude wuta. Komai ya tsaya cik a babban birnin kasar Antananarivo, kuma birnin ya shiga wani hali saboda wannan yajin aiki. Kusan dukkan jama'ar garin ne suka shiga zanga-zangar. Tafiyar jerin gwano da tarurruka sai karuwa suke yi. An naɗa Jiles Andrea Mahazo a matsayin kantoman yankin babban birnin ƙasar, sai dai bisa ga dukkanin alamu sojoji sun haɗe da masu zanga-zangar, kuma suna kwace makaman takwarorinsu sojoji da ba su goyi bayan zanga-zangar ba suna tsare su a cikin barikokinsu. Wannan juyin hali Sankara na kallonsa daga nesa, abin da ke gabansa shine horon da yake kan samu, ma'ana dai ina son samun mukamin sa na hafsan soja. tare da ƙwarewa a fannin sojin sama ya samu wani horo a fannin sojin sama a garin Pawo na kudancin ƙasar shi ta Otvolta. Haka ya samu horo a makarantar horon sojan sama da ke Baraba a ƙasar Morocco, inda ya samu kansa cikin ɗaki ɗaya da wani da ake kira da suna Blaise Campore. Wani abun da zai sa 'yan kasar su san wannan matashin kyaftin ɗin shine abun asha da ya faru na ɓarkewar yaƙi tsakanin ƙasar da makociyarta wato Mali, wadda ke ƙarƙashin jagorancin Musa Traore. rikicin yankin agasher mai tsawon kilomita 160 da faɗin kilomita ashirin yankin da ke kunshe da albarkatun ƙarƙashin ƙasa masu tarin yawa wanda mali da otvolta ke rikici a kai yayin da wasu ke hasashen cewa mali ta fi otvolta ƙarfin soji kuma za ta iya yin kaca-kaca da ita cikin ƙanƙanar lokaci matashin kyaftin ɗin wato sankara da kansa ne ya jagoranci wata runduna inda ya maida martani a kusa da wani tafki a yankin sum bayan kasamin artabu da aka gwabza dukkanin kasashen biyu sun yi ikirarin samun nasara wannan jaruntaka da ya nuna ta sa 'yan kasar na kallon su a matsayin gwarzo a lokacin matashin na da shekaru 20 a duniya kuma wannan ne ya sa aka san shi a duk faɗin kasar ma'aikatar tsaron kasar ta girmama shi tare da bashi jagorantar wata runduna ta musamman ga abin da bukari kabore da ake kira zaki ke cewa po c'est toi qui l'a créé Thomas Sankara ne da Lamizana suka kafa rundunar da ake kira Snake. Dama ana euh, cewa runduna ce da za a baiwa matashin Hafsa, yana cikin waɗanda aka zaɓa, amma shi ne za a baiwa jagorancinta saboda ya dawo ne daga horon da ya samu daga ƙasar Madagaskar. An ba shi jagorancin wannan rundunar kuma ya nuna cewa lallai yana da ƙwarewa a fannin dabarun yaƙi. kuma shi ne ya sa rundunar ta kundumbala ta yi suna sosai ƙwarewarsa a jagorancin soji ne ya sa kowane soji na son shiga wannan runduna kuma rayuwa ta sauya sosai a barikin pawo tare da wannan runduna da ke garin pawo ne ɗaukakar matashin hafsan da ke shawar karatu da kuma nazari na siyasa za ta kankama kamar yadda za mu ji a shirinmu na gaba da muke yi a kan tarihin rayuwar Thomas Sankara. Sai mu ce da ku a huta lafiya.